ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar kararawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na kanewo da rediyo zazzafan labari daga tashar kanewo da rediyo kamar yadda kuke gani waɗannan su ne manya-manyan jaruman kanewood wanda a halin yanzu ake ji da su a cikin masana'antar ta kanewood a halin yanzu a duk shirye-shiryen da ake gabatarwa a wannan shekara ta 2020-2021 za ku ga da wuya a yi fim a gama ba a sa ɗaya daga cikin jaruma a cikin waɗannan jaruman ba Saboda a halin yanzu ba a da jaruman da suka fi su masu tasowa a cikin masana'antar ta kuma ana sa ran dukka waɗannan jaruman nan da ɗan wani lokaci za su zama jarumai masu taka muhimmiyar rawa a cikin masana'antar ta domin kowace jaruma da kuke ganinta a nan duk a inda aka sa ta insha Allahu za ku ga ta bada abin da ake nema kuma suna ɗaya daga cikin kyawawan jarumai wanda a halin yanzu suke tashe a duniyar ta Kaniwood. ba ma fina-finai ba ko waƙoƙin Hausa na bidiyo wanda ake gabatarwa a wannan shekarar, za ku ga cewa da wuya a cikin waɗannan jaruman in dai waƙa ce wadda aka yi ta ta fita, ba za ku ga ba a sa ɗaya daga cikin jaruman nan sun hau kan waƙar ba, musamman ma Momi Gombe da Aisha najamu da Minal Ahmad. Waɗannan su ne manya-manyan jarumai wanda a halin yanzu suke tashe a cikin masana'antar ta Kannywood. Ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha tamu mai albarka domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ku danna mana subscribe sannan kuma ku danna mana alamar kararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar kararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na da rediyo.